Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Abban sojoji kashi na 124. Rantsai da SDR tare da cizon pink lips ɗinsa. It's okay Umar. Stop shouting at me. Kana cika mun kunne na. Raya baci Umar ya miƙe tare da cewa. Oh, haka ma zaka ce? Good. Wallahi baka ji jiki ba. Uncle yi mun daidai. juyawa ya fusace har ya kai bakin kofa ya kuma juyawa tare da kallon shi dole na faɗa maka gaskiya ko da ba ka san jinta rafa'id ka kama da san yarinyar nan kana tsananin santa am advising you tun kafin lokaci ya kure maka kai hanzarin mika wuya idan kuma ka ce za ka sanya girman kai a ciki wallahi you will regret it yana kai karshen magana shi ya fice daga cikin ɗakin bawan Allah saboda yadda ya damu da SGR wofa falon shi ya tsaya sam ya kasa tafiya tsananin tausayin shi ne ya kama shi san bai san menene su ba gashi yanzu zai fara shan wahalar shi ya ji haka kafin ya fito daga pad ɗinsa yana ƙoƙarin saukowa downstairs suka yi kacibus da su da alama biyu ne zai hau shigo shi kenan ko kakin jikin shi bai cire ba yawa abba ina son magana da kai me faru umar Allah ya sa dai lafiya na ga miskul ɗin fayar yana da kira na ban sani ba saboda na sanya waya a silent rukwanin shi umar ya suka koma upstairs din a tsaye suka so magana abba na san rafa'in a cikin mawuyacin hali dama dukinin yau na lura da shi ko abinci bai ci ba yanzu na je bedroom din shi na tambaye shi me ke damun shi shine ke sanar da ni cewa uncle Abu Sufyan ya nemi ya sakar mishi yarsa murmushin da ka ce an bai kafin ya ce wata amsa ya bashi ya ce shi ba zai sake ta ba ya soke yarjejeniyar auren maimakon ya bi ta lalama sai cewa ya wai zai tafi da ita US ta ci gaba da yi masa aikin a can cike da mamaki abba ya dafe goshin shi ni da ma na sani wallahi shi ya saka tun farko ne kokarin karkato hankalin shi don ya soke yarjejeniyar amma ya nuna min cewa baya buƙatar ta da zaran wata ukun ta cika zai saka mishi shi yanzu gashi lokaci ya cika ni ba abin da zan iya yi mishi Umar na san na isa da Abu Safiyan, amma ban isa na hana shi yin iko da yar shi ba yanzu abba babu wani solution ni so nake a soke wannan auren yarjejeniyar abin shi rayuwa da matar shi ka san Allah in har fayil bai mika wuya ba ni ba zan taɓa sa Abu Safiyan ba dole ya sauke jiji da kanan nashi in har yana son ya ci gaba da rayuwa da ita shi ya fi karfin ya biyayya ya samu abin da yake so komai sai ya ce a dole sai ya same shi ai ba komai ne karfi da dukiya suke iya siya wa mutum ba babban abin da kai cin ma ya mai da Abu da tamkar tsarin shi ko ba komai shi fankul ɗinsa ne baya respectin ɗin shi yadda ya dace jinjina kai Umar ya shikenan abba zan yi kokari wurin ganin na fahimtar da shi wallahi na so a wahalmin da ɗan uwana irin rayuwar da aka saba mishi da ita ne shi ya saka ya kasance a haka suna cikin maganar nan suka juyo takun takalmi alama wannan karo su da sauri suka kai idanun su wurin ba kowa bane face Abu Safiyan jikin shi na sanye da jallabiya brown color ƙara waye tare da mika ma abba hannu suka gaisa fuskar shi a sake ce san da dawowa yaya na kaina yanzu na ne yake sanar da ni cewa ka dawo gida eh wallahi ban jima da shigowa ba na nufo nan gurin mutumin naka ya karasa maganar da zolaya ta bi baki abu safiya ne ba tare da ya ce komai ba yanzu Umar ke sanar da ni abin da ya faru tsakaninka da SGR gaskiya ban ji daɗi ba Rafael bai kyauta ba sai lokacin Abu Sufyan ya so mu magana Allah ya yi Rafael sai ya gane kuskuren shi a kullum nake da shi wai hannu zai kalli tsabin ido na ya ce ya soke yarjejeniyar auren shi da ita kuma zai tafi da ita BS don ta ci gaba da yi mishi aiki wato shi ya fi ƙarfin ya ce yana son ta matsayin matar shi da kire kai karshen magana saboda ran shi da yi mugun baci Don Allah kula kai hakuri amma tun kafin umar kai karshen magana ya dakatar da shi kada ka ce komai Umar gaban da rafayar kawai na ne ni hannu zan kai mishi fifa don ya rubuta mata sakinta ya sa hannu ya ɗauki fifa ɗin ya yi hagata? a kan idona bai so zaman lafiya ba Allah tun da ya so magana abu ke kallon shi bai taɓa ganin Abu Safiya ne ya zuciya bai irin na yau yana kai ƙarshen magana shi bai jira wani daga cikin ya ƙara magana ba ya wuce faɗin SGR Don ya ci alwashin sai ya saka mishi shi a yau ɗin nan da sauri Umar da Abba suka bi bayan shi a lokacin SGR ya miƙe yana faman yin zariya a cikin bedroom ɗin shi ba zato ba tsammani ya ji sallama Abu Sufyan har sai daga ban shi ya faɗi yana shigowa Abba da Umar suka faɗo ɗakin Rafayat ina takarda da na je ka rubuta min zuba mishi ido SGR yayi ba tare da ya ce komai ba hankali ya soke idanuwan shi daga kan Abu safiyan ya dora su akan abbansu jikin shi ba karamin sanyi ba gani da SGR ya koma kamar wanda ya zazzabi har lokacin bakin shi bai mutu ba har ya bace ya soma magana ba zan taɓa rubuta mata takardar saki da hannuna ba sai dai duk abin da zai faru ya faru a salamu safiya ne kalla abba ka ji abin da ya ce ko gaba ɗaya sun tashi hankalin abba ga gajiya da ya kwaso don allah mu komai a hankali ba na so kowa ya ji wannan maganar zan saka ya sake ta ni da kaina hankali ya tashi sgr ke kallon abban su tun farkon auren nan an yi shi ne bisa yarjejeniyar zaka saka mishi ash bayan wata uku cif a tsakanin mu ukun da muka yarjejeniyar nan kuma akwai shida a hannun kowannen mu don haka baka da zaben da ya wuce ka kan mishi ya shi kamar yadda ya bukata girgiza yi sgr ya that's impossible ya ambaci hakan tare da juya musu baya a matsayin na mahaifinka ina umarta ka da ka rubuta mata takardar sakinta kamar yadda mahaifinta ya bukata idan kuma ba haka ba zan yi kidu hukuncin da na ga ya dace a firgice juya yana kallon shi murya shi na kirma ya ce abba fuska da abin ce ba na son jin komai daga gare ka wata irin zuba ce ta so tsatsakowa ta gefen fuskar shi hankali a tashe yake kallon umar da sauri umar ya kawar da kan shi gefe san bai zuwa kan ta fara ba ya so a ce SGR ya tausasa kalaman shi amma ya ki fahimta haka jikin shi hawan tsuma yake yi gaba ɗaya sun so SGR ya miƙa wuya a wannan lokacin amma sai suka ji ya ce it's okay zan sake ta amma ina so a ƙara min lokaci zuwa asuba da kaina zan kawo takardar sakin nata kallon juna suka yi cike da mamakin jin yayi amanna da sakin nata da sauri umar ya ce please kada ku yi saurin yanke hukunci ya kamata mu ji ta bakin ita yarinyar Irin ya Abu Safiya ne babu buƙatar yin haka. Na ba shi nan da asuba ya kawo min takardar sakin nata. Yana kaiwa ƙarshen magana shi ya juya a fusace ya bar bedroom ɗin. Abu ma ya bi bayan shi. Ya rage daga shi sai Umar. Please bro. Kada ka ce za ka sake ta. Na san kana son ta. Wallahi za ka yi ma ka illa ne. Na so a ce ka miƙa wuya tun wuri. Asali SGR ya juye idanuwan shi sun juye To, ba shi ba. Da wata irin murya ya ce ba na son ganin kowa a tare da ni. Allah ya wuce zuciyarka. jiki a sanye umar juya ya bambu mishi ɗakin wuraren karfe sha biyu na dare tana zaune cikin duhu gefen garinsu, san ba da san cewa sun dawo cikin gidan ba saboda baccin da ya ɗauke da mai nauyin gaske shi suka haɓu da jidaran motocinsa ba tun ran karfe goma da suka dawo duk wannan budurin da ake yi ita bata sani ba bata jima da farkawa ba amrish na kwance sai share baccin da take yi hankali kwance wata irin yunwa take ji sai fama limshe idanuwan da take yi dan baccin bai ishe ta ba gani ta har sha biyu da rabi ba su dawo ba hakan ya saka ta dan kwanta a gefen gadon cikin lokaci kankani bace ya awon gaba da ita kwatsam ba zato ba tsammani kamar daga sama ta ji an banko kofar ɗakin da suke ciki a firgice ta miƙe zaune don ganin wane ne ba ta iya tantance wanda ya shigo ɗakin ba saboda sun kashe hasken ɗakin ko ina duhu a tsorace ta kai hannu tana kokarin lalubo fitar da saman durowa don ta kunna ta sai dai kash kafin ta yi wani yunƙuri gaba ɗaya ɗungurungun ta ji an ɗauke ta sama tana ƙoƙarin yin ihu aka tushe mata bakinta a saman katafaren gadon shi ya wurgi da ita gaba ɗaya ta kifi a saman matras ɗin yalwataccen gashin kanta ya tarwatse a saman bedsheet ɗin ta yi matuƙar tsorata duk da ta gane wani ne ya ɗauko ta sakamakon ɗan ƙamshin turaren nan nashi da ta shaƙa jikin zanin gadonsa da kyar ta samu ta dago da fuskar ta tare da juyawa bakin ƙofar ɗakin don ta samu damar ganin shi ta ne fice daga bedroom ɗin daga inda take tana jiyo sautin ƙofar da yake rufewa ta falo ɗinsa abin ya yi matuƙar ɗaure mata kai bata san me saka ya ɗauko ta daga ɗakinsa ba sannan kuma ya zo yana rufe ƙofa ba daga ƙarshen zancen zuciyar nata ba sai ga shi kamar an jefo shi ya faɗo cikin bedroom ɗin hannu ya saka ta da rufe ƙofar ɗakin ya karkame ta yadda ko sauti ba zai fita ba lokaci guda gaban ta ya shiga faɗuwa ganin yadda jikin shi ke ta tsuma wata irin zufa ce ke ta tsatsafo mishi a jikin shi ya jike shi da gumi sai faman hushi yake yi fuskar shi a ɗaure ta mahu babu annuri ko misƙalar zaratan gaba ɗaya ma baya a cikin hayyacinsa muskul ɗin shi hakkiyar ma suke yi Maryam tana kirma ta ambaci sunan shi, ya yadda." Bai amsa mata ba, sai ma kokarin cire rigar cikin shi da yake yi. Tube ta yi tare da jefar da ita a ƙasa. Wani irin ƙarfin tashi mai matuƙar tsoratarwa ta bayyana. Brace ɗin shi sai rawa suke yi kamar wanda zai yi dambe. Hankali a mutuƙar tashi ta ce, "I'm so sorry ya Rafayat, bacci ne ya ɗauke ni shi ya saka ban kawo maka dina ɗinka ba." Da kira ta ƙarasa maganar, duk ta bi ta dabarbarce. Wani irin kallo yake binta da shi. Sexy Blues Eyes ɗin da nashi yadda ka san na mashayin giya haka suka koma a zababe yadda ibal din wandon shi ya fusgo shi tare da yin wurgi da shi ƙasa wani ido waje sayar shi ta yi tana kallon shi gaba ɗaya ya cire kayan jikin shi ya zama naked haihuwar uwar shi a matuƙar razan ta rantsa idanuwanta yayin da take ja da baya har ta ƙurewa gadan ta takure gadan labban tana girma take ambatan inna ina wa inna ilaihi raji'un gadan gadan SGR ya tunkari gadan yadda ka san muhimmancin zaki haka ya farmake ta a saman gadan hannu biyu ya saka ya damƙi gaban nightgown ɗin jikinta tun daga sama har ƙasa ya dare ta gaba ɗaya fuske rigar daga jikinta ya wurge da ita can gefe guda damƙar brazier ɗin jikinta ya kuma yi ya ɓamɓaro ta daga jikinta digin da so ta dakatar da shi amma hakan ya faskara wata irin da damƙa mu gashin kanta tsabar da da ta jini ya saka ta fashe da matsanancin kuka haɗa bakin sa ya guri guda da sai da ya faffasa mata bakin ta wurin sokin lips ɗinta tamkar zai cire mata ta gaba ɗaya turmishe ta ko ina ya mata rumfa da faɗan ƙirjin shi tun da idan bibus ɗinta da hannun shi yake murza su tamkar zai datse su ka. kuka sosai sai ta shiga yi tana kai mishi bugu a bayan shi saboda tsabar ɗin da take ji kwata-kwata baya jin ta idanun shi sun makance kunnuwan shi sun kurumce baya ji baya gani gani yana kokarin yi mata illa ne ya saka ta yi wani irin kwakwaran yunkuri ta yi wurgi da shi gefe guda da gudan gaske ta duro ta saman gadan cikin fitar hayyaci SGR ya biyo ta gaba ɗaya ta bi ta ruɗe ta rasa ina za ta dosa ya rufe kofar ɗakin cikin labule ta dinga shigewa tana kuka tana ambatan sunan umma da dadi a siyace SDR ya dinga sanya hannun shi na tumbike labulayen ɗakin gaba ɗaya sai da ya cire su duk inda ta shiga har Allah ya bashi nasarar cafko ugunta wani irin rukoyi mata tare da daga ta sama daga inda take yi hurgi da ita aiki gici ta saki ƙara karaf ta faɗa saman gadon kamar wani kure haka yi ta ya danne ta ya soma kokarin penetrating ta. da ƙarfi ya soma kokarin shigar ta wata irin kururuwa sai ya rishi dai a shi labanta da girma take yi mishi magana ya rafayid mutuwa zan yi ba zan iya jurewa ba kada ka kashe ni dan Allah ya rafayid kada ka yi min horo da wannan hanyar ba karasa magana da binin fashin ta ya mu kokarin daukewa idanu da suka burkuto waje ka kwaya idan za ta fado kasa wata irin zuba ce ta wanke mata fuskar ta cikin fita yi ce ta dinga kai mishi cizo da ya a saman fuskar shi har sai da ta fasa mishi fata jikin shi ko ya zo wannan bai ba aikin shi kawai yake yi duk da ya haɗa uban tun tana ambatan sunan shi ya rafa mutuwa zan yi ba zan iya jurewa ba hamriya da ta fara dasashewa bai tashi kara da barnar da ya ba sai da idanun suka sauka akan jinin da ke malala a saman bedsheet su lokaci guda ya dawo cikin hayyacin shi gaban shi wani irin bugu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi mutakar razana da ganin irin aika-aikar da yi mata babu tabbacin tana rayu ko ta mutu hankalin shi a mutakar tashi ya tallabo fuskar ta Rish na kirma ya soma ambatan sunanta Rish Rish please wake up ko ya zo wannan ba ta yi ba a gigice dinga cijiga ta rish rish kan yi mi wani irin wahalan yau ya hadiya duk ya biya ta durwa ya daga saman gadan ya ɗauki shot ɗinsa ya zira a jikin shi saboda tsafar hudu ya rasa ina zai dosa da kire gane kofa fita daga bedroom ɗin ya daga sa saboda tsabar rudewa da yi sam ya manta da yanayin da yake ciki da gudun gaske ne faɗin Mashal Umar yana shiga bedroom ɗin shi ya so mu kwala mishi kira da ƙarfin gaske Umar Umar a firgice umar ya farka daga bacci da kai iya buɗe idanuwan shi masu ɗauke da bacci hannu ya kai cikin duwe ya lalabo bai set lamp ya kunna ta hasken ta ya dan haskaka ɗakin rafayet da mamaki ya fuskace ya ambaci suna lokaci guda ya soma bin shi da kallo shot din shi ya jiga jiga da jini ga yakushin da sayar shi ta mishi kafa da shi hankali a mutakar tashi umar ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku rafayet me kai haka yi magana a yayin da yake sakowa daga saman gadan ya karasa gaban sgr Sam ya kasa bude baki yayi magana. Murya na rawa Umar ya ce, ka faɗa min me ka aikata?" Me suka rike ganin jini a jikin shot jikin jikinka? Waye ya kushe ka? kai yi faɗa da kura ne? So yake yi magana amma ya kasa motsa lips ɗinsa. Fuskar shi cike da tsantsar damuwa, hawaye kwance a cikin fararen idanuwan shi. Raya mutu ɓaci Umar ya ce, Can't you talk to me? Me ke faruwa ne ka faɗa min mana? Jinin menene a jikinka? Me suka nake ganin hawaye a cikin idanuwanka? Allah ya sa ba abin da nake zargi ba ne. sai a lokacin SGR ya iya bude bakinsa Umar I have made a great mistake na kusance ta a lokacin da nake cikin bushi Rish ba ta numfashi tun kai kai karshen magana shi Umar ya kwatsa mishi tsawa tare da nuna mishi hanyar fita daga ɗakin ka fice ka min ɗaki na lokacin da kai aika aikar da kai baka nemi shawara ta ba don haka babu ruwa na Rafayat wallahi ban taɓa ganin mutum mai san zuciya ba irin taka mugu kawai ganin ya doge ya motsawa ya sa Umar ya fusge hannun shi har izuwa kofar ɗakin shi ya fitar da shi tare da jan uban ɗakin ya datse ta kuma a gefen garin shi cike da takaici ya zauna zuciya shahun ta farfasa ke yi bai taɓa jin haushin yanzu ba irin na yau idanu shi sun ci ciko tab da balla bai taɓa tunanin Umar zai yi mishi irin wannan horar ba a lokacin da yake buƙatar taimakon shi hau na jirgi dinga ɗibar shi yana tangal-tangal zai faɗi da ke dafi bango da tafin hannun shi hawayen da ke kwanci a cikin idanuwan shi ne suka so magangaro ma masu zafin gaske tani sun wanke mishi fuskar shi sharkaf tashin hankali gaba ɗaya ya ce ya tsina shi, ba kuma yake tunanuwa ba face fuskar sayar shi da ta dinga roƙon shi akan yayi haƙuri amma ya rufe ido ya mata kaca ba tare da ya tausaya mata ba gaban shi ne wani irin bugu sakamakon kiran sallar asuba da aka fara yi Dagiye ce fito daga faɗin Umar gurgure saurin sauri ya faɗa faɗin shi toilet ya shiga after some minutes ya fito jikin shi sharkaf da ruwa ya ɗauro tabul, abu bai zarar jallabiyar jikin shi wuyan da ya karkace san babu nutsuwa a jikin shi har ya nufo gadon sai kuma ya koma ya ɗauko da t-shirt ɗin shi ya dawo ya zira masa yarish babban barko ya ɗauko taron nan isa yarish a ciki ya ɗauko ta a saman kafaɗar shi wayar shi da ke aje a saman miro ya ɗauka hannun shi na kirma ya shiga kwallon Armstrong ya danna ma kira tana fara ringin Armstrong ya daga kira Armstrong please ka fito da mota immediately I'm coming right now ina kai karshen magana ya kashe wayar tare da yin murgi da waya a ƙasa a gurguje ya fito bayan ya janyo kofar bedroom din san bai tunanin kawar da komai ba aka yi bazanin gadon sharkaf da jini sakowa ya downstairs an zarce ya fice daga falon a lokacin Armstrong ya fito masa da mota tun kan ya karasa ya buɗe mishi motar ya shige hannun shi dauke da sayar shi a cikin bargo hankalin Armstrong ba karamin tashi ya yayi ba duk da bai san me SGR ya dauko ba amma ya san cewa mutum ne aka nadi a bargo ya damu sosai akan halin da ya ganshi kiyin motar tare da yin reverse ya karya kwana a guje ya miƙe shi a talitalan titin gidan Shi ko Umar jiya ba zai iya barin SGR a cikin wani hali ba. A hanzarce miki ya fito daga faɗinsa. Yana faɗin SGR. Yana zuwa kofar ɗakin ya sa hannu yana kwankwasawa. Rafayat, Rafayat da ƙarfi yake ambatan sunan shi. Ka fito ina son magana da kai. Nan ma shiru ba a tanka mishi ba. A ƙarshe da ya gaji da tsayuwa, ya sa hannu ya tura kofar bedroom ɗin ya shiga ciki. A firgice ɗan ja baya. Yana ambatan hasbunallahu wani ni'mal wakil. Ya tsorata da ganin jini malala a saman bedsheet ɗin gadon. Ya yi da shi babu kyan gani. wurin idanuwan shi akan labulayen ɗakin da SGR ya cici zugo kasa, a hankali ya ɗora idanuwan shi akan wandon shi da ya cire ga kuma netgown ɗinsa ya rish da ya yi ya ta ga kuma fan ɗinta da ya raba biyu kuma a hargitse a ruɗe ci gaba da kwala mishi kira da adana shi ko ya shiga da ita toilet ne rafayat rafayat sai ba amsa mishi ba hakan ya tabbatar mishi da cewa SGR ya gudu tare da ita daga gida jikin shi na girma ya soma kokarin lalubo bai cikin aljihun wandon baccin jikin shi yana ɗauko wayar ya kira layin SGR sai ga shi dake ke yashi a ƙasan tiles ta su maringi ya salam ya furta hakan tare da yin saurin juyawa da gudun gaske sako downstairs kai tsaye ne fa hanyar fita daga falon a waje ya samu miji yake tambaye shi game da SGR ko ya ga lokacin da ya fita ya ce masa eh akan irin shi SGR ya fito dauke da bargo aka faɗa shi da alama mutum ya dauko jin haka yasa Umar ya bashi umarnin dauko masa mota da gudun gaske suka bi bayan su sai dai lokacin da suka fito tunan mota SGR din ta jima da bacewa bat yanke shawarar zuwa asibitin shi suka yi mibi su ci sa'a ya kai ta can suna zuwa asibitin aka sanar da su cewa SGR bai zo ba a gefen titi mai juya fakin din mota, kamar yadda Umar ya bashi umarni kiran layin Armstrong yayi nan take kiran ya shiga sai ringin da ke yi amma ba a daga ba sun yi kokarin yin tracking din layin Armstrong sai dai kash ya toshe duk wata hanya da za a iya bin shi hankalin Umar ya yi matukar tashi bai so ya kure SGR a wannan lokacin da ya zo cikin mawuyacin hali ba babu yanda ya iya dole ku koma gida da gudun gaske motar ta shiga mejo na yin baki ta umar ya fito a hanzarce yana fi falo fargabar shiga da uncle ko aboni ya ce zai shiga bedroom din sgr tabbas za su ga tashin hankali gudu-gudu sauri-sauri ya hayo upstairs kai tsini pad din sgr ya shiga bedroom ɗin shi within minute ya kawar da duk wani abu da ya ɓaci da jininta zama ya sosai yi dakin gyara falo duk inda jini ya zuba sai da ya buge shi bayan ya kammala ya koma ɗin shi shaf shaf ya shiga toilet ya ɗauro alwala dai bayan dai matasan gidan suka fara fitowa domin halarta sallar asuba kamar yadda suka saba tafiya a tare lokacin da mashal ya sauko suna haɗa ido da abu safiyan da abba sai daga ban shi ya faɗi tun kafin wani daga cikin su yunƙurin yi mishi magana da sauri ya ce lokaci yana ƙurewa babu wanda lura da babu sgr sai abba da abu safiyan wurin kada lokacin sallah ya wuce su ne suka ba su tambaye shi ba sun bari sai sun dawo daga masallacin tun da farka take jin zuciyar ta babu daɗi gaban ta sai faɗuwa yake yi Rufe idanuwan da ta yi akan Husna da Jihad ta samu su cikin ƙoshin lafiya. Hannu ta suka tana ɗan bubuga ƙafafunsu. Husna, Jihad, ku tashi lokacin sallah yayi. Jihad ce ta fara farkawa, saukowa ta yi daga saman gadon ta wuce cikin toilet. Husna, ki tashi mana. Kullum sai kin bani wahala. Ta yi magana tana ɗan bubuga ƙafarta. Da kira ta samu Husna ta farka, mikiwa ta yi zaune tana hamma tare da yin miƙa. Kuma wallahi na yi wani mummunan mafarki cikin bacci na. kallon ta abdi wani irin mafarki umar shi ɗin na gani a cikin wani kurman daji tana ta tsala gudu kuma kamar za ta tashi sama ga zaki yana binta sai kuka take tana ambatan sunan ki da na dadi don ku taimake ta amma babu wanda ya je wurin ta har sai da zakin nan ya ji mata ciwo tana kai ƙarshen magana ta fashe da matsanancin kuka abin ya kona mata rai shiru abu dai, yayin da idanun da ke kallon fuskar husna da ke kuka fitowa ji har daga cikin toilet me yasa mita take kuka ta yi tana kallon ummansu. A je zuciya Abu ta ɗan sauke tare da cewa wai mafarki ta yi da sayar a cikin daji tana ta gudu. Zaki ya biyo ta har ya ji mata rauni. Shi ne take kuka. Abu na kai ƙarshen maganar ta jihar ta ja dogon tsaki mai sauti. Amma wasu na ban taɓa ganin hamago irin ki ba. Kawai daga yin mafarki sai ki fara yi wa mutane kuka? An gaya miki mafarki gaskiya ne? Wayo kika fara yin mafarki ne? Cikin shishika ta ce, Wallahi in ne mafarki yana zama gaskiya. kin manta beran gidan su maman Sadiq da ya saci daddo gidan me kai tara mishi dake zauren gidansu ba ni ne mafarki ba an na tuna mishi asiri muka yi mishi bugun tsiya kafar shi ta balle ba san lokacin da suka fashe da dariya ba gaba ɗayan su jihar hada dafe ta dole fuska husna tai dan don ita da gaske ta yi maganar ba dan su yi wata dariya ba sauko abu tai daga saman gadon tana fitolar tana tafa minti a dariya sai da ta kai bakin ƙofar tukuna ta tsagaita da yin dariyar ta shige ciki zo ne a jihar ta ce da alama nan gaba malamin duba za ki koma husna tunda kin fara yin mafarki yana zama gaskiya dama akwai mafarkan da nake so ni ma a fassara mu hararar husna ta wurga mata rai a baci ta sako daga saman gadon sleeping dress ne a jikinta riga da wando ganin ta nufa hanyar fita daga ɗakin ya saka yin saurin dakatar da ita ke ina zuwa sallafa aka tashe ki a kulle ta ce na ruwanki ni zan je in gare shi ɗin mu ne kin san Allah kar ki fita zo ki wuce ki je ki sallah ko sauraron ta bata yi ba ta bude kofar ɗakin ta fice tana gunguni ɗakin azumi ta shiga ko sallama babu amrishi ta samu a gaban matar tana lalubo a bayan ta zata yi sallah jin an turo kofar ɗakin ya saka ta juyo dan ta ga wane ne da tunanin ta sai ce kin dawo kenan turo baki husna dai ina rishi ɗin mu take ita nake son gani sai da ta yi magana sanan ta gane wace ce ni ba ban san inda take ba inda na farka ban sanya ta idanuwa na ba Gunta tsaki Husna ta ja, da tunanin ta amrish ƙarya take yi mata. Toilet ta buɗe ta shiga tana neman sayar shi. Jim kaɗan ta fito daga toilet din. Da amrish na kallon ta. Haka ƙarƙashin gado ta leƙa bata ganta ba. A ƙarshe ta yi ƙwafa tare da buɗe ɗakin ta fice. Bedroom ɗinsu ta koma a lokacin har abu da jihar sun kammala sallah. Toilet ta shiga shaf ta ɗoro alwala. Ta fito ta ɗauko hijab a wardrobe ta jera da su. Bayan an kammala sallah asuban suna dawowa gidan, Abu Sufyan bai nufi ko ina ba sai upstairs. abu sauri kamar zai tuntube ya fadi Abba na bi da bayan shi. Umar ma ya bi bayan su, kowannen suna sanye cikin jin lafiya. Yana shiga bedroom din shi, ya ga wayan babu kowa. Ya yi tunani yana cikin toilet. Wuri ya samu a gefen garin shi ya zauna yana jiran fitowar shi. Don a yi ta ƙare kowa ma ya huta. A tsaye Abba ya tsaya, Umar na gefen shi, gaban shi sai faɗuwa yake yi. SGR ya tafi ya bar shi da Silimi, duk ya biya shajinin jikin shi. Umar, me yana da fayar zuwa masallaci? Abu Sufyan ne ya juho mishi tambayar. a rude su ma kokarin yi magana ina tashi a ciki da mamaki Abu Safiya ne ke kallon shi don a iya sanin shi Umar bayan yin idan magana amma sai ga shi daga ita tambaya da ya biya da barbarci Burga idanun shi kan Abu Safiya da ke a gefen shi suna haɗa ido Umar ya saurin sanar da kan shi ƙasa dama an ji labarin zuciya a tambayi fuska tana abin sai ya sashen wani abu a cikin ran shi kuma ga dukkan alamu SGR baya a cikin toilet ɗin shi Abu Safiya ya ambata sunan shi na amiyaya ina tunanin bayan fitan mu masallaci Rafa'at ya fita yin sallah shi ma mu ƙara hakuri mu jira dawowar shi Girgis kai Abu ne yake ba inda zan je ina nan ina jiran dawowar shi shikenan Umar ina son magana da kai ya ƙarasa magana tare da ruwa hannun Umar suka fito falon shi Umar ka faɗa min gaskiya abin da ya faru ina SGR ya tafi cike da tuhuma yake kallon shi Aruda Umar ya ce ban san komai ba abba ba da masaniya akan shi hmm, Umar kenan ni fa mahaifinka ne har akwai abin da ka iya boye min fuskar kawai na kalla raina ya bani cewa wani abu ya faru kuma kana da masaniya shi suka haka kake in gina shiru umar yi ba tare da ya ce komai ba dan Allah umar ka faɗa min me ya faru ina SGR ya fitan da asuba gani yadda ya shiga damuwa sosai yasa umar ya so mu bayyana mishi abin da ya faru tun daga kan zuwan da SGR ya bedroom din shi bai ɓoye mishi komai ba kafin ya sanar da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jiri ne so mu ɗiba shi ya tangal-tangal zai faɗi da sauri umar ya riko shi tare da taimaka mishi ya zauna a saman sofa hankalin shi ya yi mugun tashi na shiga uku umar A ashe fayar bai da hankali dama saboda ya aikata mata hakan ya nemi da mu kara mishi lokaci wallahi in har ya kuskure yarinya nan ta rasa ranta shi ma sai na kashe shi abu please ka rike muryarka ban san ya yi ba idan uncle ya ji wannan maganar shi tun tunje ne kokarin in dakatar da ku akan ku komai a sannu amma kuka ki saurari na tun kafin ya kai ƙarshen maganar shi abba ya katse mishi hanzarin shi da cewa amma umar Fayyad bai kyauta ma kanshi ba ya yi tunani idan ya mutu hakan zai zame mishi mafita gashi yanzu ya ƙara jefa kanshi a cikin tashin hankali ban san wani irin buɗaɗɗen mutum ba ne shi ni kaina da nake mahaifin shi ya fi ƙarfi na nuna shi cike ta burɓallaye magana. abba ka ya guri da abin da zan ce bai kamata kuna ganin laifin rafayad ba irin rayuwar da aka saba mishi da ita ne komai yake so shi yake samu tun farko kuskuren da aka tafka shine barin shi da aka yi uncle donald ya tafi da shi us tun kafin ya mallaki hankalin shi ka san wane ne Donald ya yi momi ne tarbiyyar dan uwana kwata kwata ba irin ta nan ce ya taso ba a musulmi ba kuma an damƙa shi a hannun wanda ba musulmi ba kuma ba bature ta yara yoshi ba za ta kasance haka ba abba kai tunani da a ce kai da kanka ka bashi tarbiyya ya taso a wurinka ya kake tunanin zai kasance idan dakata da yin magana yana kallon abbansu wanda na hawaye sun wanke mishi fuskar shi tsananin tausayin shi ne ya kama shi Umar ka faɗi gaskiya, laifi na ne wallahi. na yi da na sani ya fa kirga duk ina tuna cewa SGR ba a hannuna ya taso ba na cutar da rayuwar shi ban yi mishi adalci ba ban bari ya taso a hannuna ba a lokacin so ya rufe min idanuwa na ba da burin da ya wuce in faranta ma Alex rai komai da ce tana so gudun kada ranta ya ɓaci yi mata shi nake yi ina ji ina gani SGR ya taso ba a musulmi ba kullum in za ku tafi masallaci ba tare da shi ba Allah kaɗai san irin da nake ji a cikin zuciyata dole ne zo ya kwalla bare a kan shi Alex ta ce in ban mishi ya tafi da shi can. Wallahi Umar ba da san raina ba. Allah na gani ina sarrafa ta sosai. Na amince ne dan ta alƙawarin za ta ƙara haihuwa da ni. Kuma har da ƙarin dan ba na son ina ganin shi a matsayin wanda ba musulmi ba. Shi ya saka kawai na yanke shawarar ware ya nesa da ni. In ban da ma rashin hankali irin nawa. Na ɗauki ƙaramin yaro na ba wanda ban haɗa komai da shi ba. Umar shi kawai nake aure shi ba musulmi ba. Yanayin rayuwarsa da al'adarsa ba irin tamu ba. Yanzu da a ce Rafayat ya mutu a wannan yanayin me zan ce ma Allah kan amanar da ya bani ya makon shi za ta kasance ya mutu a matsayin wanda ba musulmi ba wallahi na cuci rayuwar shi kasa karasa magana yi saboda kukan da ya ciwo shi tafin hannun shi ya saka ya dafe fuskar shi shi kan shi Umar hawaye ne shirkaf akan fuskar shi giban abu ya koma ya zauna tare da janyo shi jikin shi yana lallashin shi bayan Allah ya sa a wannan lokacin na yi tunanin haɗa ka da shi akai kai BCUS kuma cikin sa'a ta dalilin kai musulunta ba da ban sanya rayuwar shi za ta kasance ba duk cikin na Rafa'at ne ban yi wa adalci ba ya Allah ka yafe min lallashin shi Umar ya so mai an baka yi hakuri dan Allah ka daina zubar da hawayenka ya kamata mu kokari wurin ganin mun nemo inda ya tafi da ita ba mu san a wani hali suke ciki ba na ji takaici da ban taimaka mishi ba a lokacin da ya zo wurina cikin mawuyacin hali na rufe ido na kore shi da duk hakan bata faru ba ya san cewa ni kaɗai zan iya fahimtar shi shi ya saka ya zo wurina san baya cikin hayyacin shi amma a haka ya zo ni kuma maimakon in ja shi a jikina in taimake shi sai dai mishi tsawa na ce ya fita ya bani wuri duk wanda maganganun da suke yi akan kunnuwan Abu Sufyan da ke tsaye bayan sofa din da suke zaune kafiya ji abin da suke tattaunawa tun daga farko har ƙarshe jikin shi ya mugun sanyi hankalin shi ya mutukar tashi hauni jirjiri yake gani a cikin idanuwan shi ba zato ba tsammani suka ji muryar shi ta bayan su Rafa'il ya kashe min yata firgigit suke gaba ɗayan suka miƙe a tare suna kallon shi fuskar shi shirkaf da hawaye alhamdulillah to yanzu kar gida nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na 125 ku ci kasancewa ta tsakar gida ku tula da kuma ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci ta mu sharing a group group ɗin ku na WhatsApp da Facebook na da kasancewa ku a tashar tsakar gida